Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barka Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin tambayoyinku da amsa wanda muke kawo muku a duk ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International RFI. A yau ni Aminu Sani Sado zan gabatar da shirin. Shirin kan yi ƙoƙarin amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko ta hanyoyin aiko da sakonni da muka sanar. Ba tare da bata lokaci ba bari mu je ga mai tambaya ta farko. Sunana Shehu Adamu Rijo daga ƙaramar hukumar Rijo a jihar Niger. ina so ne a bani tarihin gidan radio france international bisa cikin shi shekaru goma ina so ne san yawan ma'aikatan da ya yi da kuma waɗanda suke yi yanzu kuma sannan ina so ne sayar da tsare-tsaren shirye-shiryen gidan rediyo yake na gode suna na cewa adamu rijau daga karamar hukumar rijau a jihar nesa Domin amsa wannan tambaya na mika ta ga editan sashen hausa na gidan radio france international a rafai bashir ibrahim idris ga kuma amsar da ya bayar to an kafa wannan tasha ta sashen hausa radio france international a shekarar 2007 wato an fara aiki a watan janairu na shekarar 2007 amma ba a fara watsa shirye-shirye ba sai ranar 21 ga watan mayu saboda 'yan wasu matsaloli da aka fuskanta wajen shigo da na'urorin da za a yi wannan aiki abin da ya sa aka ɗan samu tsaiko kenan amma fara watsa shirye-shirye an fara ne ranar 21 ga watan mayu na shekarar 2000 bakwai wato shekaru goma kenan da suka wuce na ce maka an fara watsa shirye-shirye ne ranar 21 ga watan mayu da ma'aikata 'yan jarida biyar da kuma masu aikin na'ura da ake kira studio managers ko kuma injiniyoyi guda biyu wato mustapha adbc da ibrahim tukur kafi waɗanda suka fara aiki a matsayin 'yan jarida bayan ni akwai mamman barmo akwai muhammad salisu hamisu akwai suleiman babeu sai kuma adam mai mota kafin daga baya cikin wannan shekaru wasu sun tafi wasu sun zo har ma a wanda ya rasa ransa to ganin kamar yadda ka ce an cika shekaru goma da kafa wannan tasha ko yanayin to shirye-shiryen wannan gida dangane da shirye-shiryen da aka fara da su bayan labaran duniya da ake yi domin lokacin da muka fara mun fara ne da labaran safe su biyu karfe bakwai zuwa bakwai da rabi sai takwas zuwa takwas da rabi da kuma shirin yamma karfe biyar zuwa shida bayan labaran duniya akwai shirye-shirye da ake yi kamar shirin ilimi hasken rayuwa akwai shirin lafiya jari akwai shirin siyasa akwai shirin noma akwai shirin muhalli kana akwai kaɗe-kaɗen ƙarshen mako akwai shiri da ake domin masu harkar fina-finai ta nollywood kana akwai ba a fara amsoshin tambayoyinku ba sai dai daga baya amma akwai shiri na musamman da kan nazari kan manyan ko kuma muhimman labaran da suka faru a cikin mako su akan yi shi a ƙarshen mako minti 20 domin eh, faɗakar da masu sauraro kan manyan labaran da suka faru ka ji kaɗan daga cikin shirye-shiryen da aka fara a wancan lokaci an buɗe wannan tasha da ma'aikata biyar kuma a ciki ka bayyana sunansu mm. to zuwa yanzu ma'aikatan da aka buɗe wannan gida da su mutum nawa suka rage to daga cikin 'yan jaridu na iya cewa ni da muhammad salisu hamisu muka rage daga cikin waɗanda suka fara aikin su kuma injiniyoyi suna nan akwai mustapha dbc akwai ibrahim tukur kefi akwai umar faruk ibrahim da ya zo ya tafi daga baya kana akwai hassan alhassan sulaja da ya shigo kafin shi akwai tunda usaini da yakan shigo ya fita shi dama ba wai ma'aikaci ne dindindin ba daga 'yan jaridu kuma akwai da yawa da suka tafi suna ce maka suleiman babewa mun fara da shi yau baya nan akwai adamu mai mota da muka fara da shi yau nan akwai abdu halilu da na manta ban kira maka sunansa ba a na farko da muka fara da shi shi ma yau nan bayan su akwai waɗanda suka biyo baya suka tafi akwai kuma waɗanda suka shigo daga baya wanda har yanzu muna tare da su to ganin cewa kai ne babban edita a wannan tasha kuma allah da ikonsa da kai aka buɗe wannan gida shekaru goma kenan ana tafiya ko me za ka iya cewa shekaru goma kalubale fiye da goma domin magana gaskiya shine a lokacin da sashen hausa na radio france international ta zo ta fara aiki karka manta uh, akwai tashoshi da suka daɗe suka yi shekaru hamsin suna yada shirye-shirye abokan tafiya kamar su bbc su muryar amurka su deutsche welle su china wato duk suna gaban wannan kafa kenan a shekaru sosai kuwa saboda haka mun shigo ne a wani lokaci da an riga wasu sun riga sun mamaye harkar yada labaran da hausa muka zo daga baya amma da taimakon ubangiji da kuma irin shirye-shiryen da aka fito da su waɗanda suka janyo hankalin mutane da taimakon ubangiji kamar yadda na faɗa maka cikin ƙanƙanin lokaci sai muka shiga cikin waɗanda ake misali da su an jajirce an yi aiki tukuru an iya bakin kokari kana kuma da taimako na ubangiji muna iya cewa idan muka waiwaya bayan muka duba waɗannan shekaru goma ba abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah to gani cewa kamar da na yi bayani a farko kuma ka shaida masu sauraro cewa da kai aka buɗe wannan gida ya yanayin tsarin ganin cewa gidan radio france international tasha ce ta ƙasar faransa ya alaka ko yake da su turawan da ke kula da wannan sashe a najeriya wato ita radio france international kamar yadda masu sauraro da dama suka sani babbar tasha ce da take yada shirye-shirye harsuna da dama amma cibiyarta ita ce harshen faransanci amma bayan faransanci akwai harsuna da dama da ake amfani da su a wannan tasha lokacin da suka ɗauki shawarar buɗe sashen hausa sai suka ce babu inda ya dace su aje cibiyarta sai najeriya dalilin da yasa aka kawo wannan tasha kenan aka kafa ta a nan birnin lagos a nan muka fara aiki da wannan tasha kuma sakamakon nasarorin da aka samu yasa suka yi sha'awa cikin kankanin lokaci wannan tasha ta zo har tana neman dakushe kimar wasu harsuna da suke ake amfani da su a wannan tasha yasa aka buɗe sashen swahili shi ma aka kai shi tanzania inda aka fi amfani da wannan harshe na swahili bayan swahili aka zo aka bude harshen mandingo aka sashi a mali inda masu amfani da wannan harshe suke da yawa duk wannan ya biyo baya ne sakamakon gagarumar nasarar da wannan sashi na hausa ya samu so kaga a kodayaushe abin alfahari ne irin ci gaban da aka samu kuma kamar yadda ka sani ci gaba ne na zamani kaga yadda ake hada labarai kaga yadda ake watsa labaran labaran dole kana magana nan sai ya tafi paris kafin ya dawo ya shiga akwatunan rediyon mutane amma cikin 'yan dakikoki kaɗan yake tafiya saboda ci gaban zamani da irin na'urorin da ake amfani da su kuma kana gani da yake kana tare da mu a nan irin yadda ake amfani ko kuma ake musayar irin labarun da ake hadawa idan muna da labari a nan mu ma za mu jefa shi cikin rumbun aje labarinmu na radio france gaba daya waɗanda suke sha'awa a wasu sassa daban-daban suna iya amfani da shi kamar yadda mu ma muka shiga rumbun ajiyar mu ɗauko na wasu da muke sha'awa saboda masu sauraron mu yi amfani da shi ganin cewa ana wata duniya kamar yadda ka faɗa cewa zamani ya canza akwai yanar gizo yanzu shin ya arafa take a yanar gizo ai kamar yadda ka san ake tafiya da zamani haka wannan tasha take tafiya da zamani yau ta kai ga dubban mutane ba sa ma sauraron mu ta kafofin rediyo sai ta kafofin sadarwa inda sukan je sashen mu kai tsaye wato hausa.arafa.fr su saurari labarin mu kai tsaye lokacin da muke watsawa kana kuma ko da ba su iya sauraron mu kai tsaye ba suna iya zuwa sashen su sake dannawa su ji labaran domin a koyaushe muka yi labari idan ka je kafar sadarwar mu ko kuma shafinmu na intanet za ka sake sauraron labaran da aka yi za ka karanta kuma a rubuce ga labarun nan domin ana sa su ko da yaushe kana shirye-shiryen da suka gabata su ma ko ka saurare mu kai tsaye ko bayan mun gama shirin za ka je sashinmu ka sake saurara kana akwai wasu lambobi da aka bayar waɗanda ta waya ma za ka buga ka saurari abin da yake faruwa kana akwai labarin da ake aikawa ta kafar sadarwar twitter wanda idan ka je sashen namu ka danna wannan lamba da ake dannawa na twitter a koyaushe muka sa labari za ka samu wannan saƙo a wayarka cewa labari kaza ya zo daga sashen hausa na radio france international banda shi shafin sada zumunta na facebook shi ma akwai labaranmu da muke sa a yaushe a takaice radio france international na tafiya da zamani kamar yadda kowace tasha da ta kai irin wannan mataki take tafiya to ko kana da wani sako ga masu sauraro sako shine mu daga nan za mu ci gaba da iya bakin kokarinmu a kodayaushe na ganin cewa mun gamsar da masu sauraro a kodayaushe ta labaran duniya da kuma shirye-shiryen da za su kayatar da su a kodayaushe kana kuma muna neman haɗin kai da ci gaba da goyon bayan da aka bamu a cikin waɗannan shekaru goma da a ci gaba da ba mu su kamar yadda ya kamata domin ganin cewa bukata ta biya. Babban edita a wannan kafa muna godiya da ba mu dama mu tattauna da kai. Na gode sosai malam. To madalla da fatan mai tambaya ya gamsu da amsar da aka bashi shi kuma Habilu Sani da ke jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. so yake sashen hausa na gidan radio france international da ya masa karin haske dangane da gasar kwallon tennis ta roland garros wato french open da yanzu haka ake bugawa a ƙasar faransa domin amsa wannan tambaya na mika ta ga a aiki umaima a dumumin da kuma amsar da ta bayar to madalla ita dai gasar tennis ta french open da aka yi wa lakabi da roland garros gasa ce da ake bugawa duk shekara a kasar faransa akan filin wasan da aka yi shi da jar ƙasa sabanin wimbledon da ake a kan ciyawa australia open da us open kuma a kan carpet An fara wannan gasa ne tun a shekara ta 1891 shekaru 106 kenan kuma gasar ta wannan shekara ita ce ta 116 da ake bugawa a Faransa. Da gasar ta French Open tana ba 'yan wasan da ke cikin Faransa ne kaɗai damar shiga gasar har zuwa shekara ta 1925 a lokacin da aka faɗaɗa ta domin ba wa 'yan wasan ƙasashen waje damar shiga gasar. A ɓangaren maza, ɗan wasan ƙasar Spain Rafael Nadal shi ne dai ɗan wasan da ya fi kowa samun nasarar lashe gasar, inda ya nasara har sau tara. Kuma ya karya tarihin da ɗan wasan Faransa Max ya kafa shekaru 100 da suka gabata. daga shekara ta 1903 zuwa 1914. Nadal ya samu nasarar kafa wannan tarihi a duniyar wasan kwallon tennis daga shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2008, inda ya lashe kambu har sau hudu. a jere kafin kuma daga bisani ya kara samun nasarar lashe kambun sau biyar a jere daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2014 a bangaren mata kuma 'yar wasan ƙasar amurka christine marie avat ita ta fi kowa samun nasarar lashe gasar da kambu bakwai daga shekara ta 1974 zuwa shekara ta 1986. Duk shekara ana ware kuɗi masu yawan gaske domin raba wa 'yan wasan da suka samu nasarar shiga gasar, kama daga zagaye na farko har zuwa ga wasan ƙarshe. Duk akwai kuɗaɗen da za a ba wa ɗan wasa. A shekara ta 2016 ne hukumar gudanarwa ta gasar ta rabawa 'yan wasa kuɗi da ya kai har euro miliyan 32,866,725 inda mai rike da kamban Novak Djokovic a bangaren maza da kuma Garbin Maguruzu a bangaren mata suka tashi da euro miliyan 1,800 su A wannan shekara ta 2017 an ƙara yawan kuɗin da 'yan wasa za su samu hukumar gudanarwar gasar ta ware kuɗin da ya kai euro miliyan 36 domin rabawa kuma duk wanda ya samu nasara a bangaren maza ko mata zai tashi ne da kuɗin da suka kai euro miliyan 2.100 to ganin cewa wanda ya tambayar nan daga najeriya yake bari a yi masa yadda zai gane da kuɗin ƙasarsa euro miliyan 2.100 idan aka canza su a kan naira zai kama miliyan da dubu shida. Gasar ta French Open da ake bugawa a watannin Mayu da Yuni a kowace shekara na ɗaya daga cikin manyan gasannin kwallon tennis da ake duk shekara. Australia Open da ake a ƙasar Australia a watan Janairu da Wimbledon da ake yi a Birtaniya duk a watannin Yuni da Yuli sai kuma na hudu US Open kenan da ake a Amurka a watannin Agusta da kuma Satumba. Yanzu haka ana ci gaba da buga gasar ta French Open a Faransa. Za kuma a kammala gasar ne a ranar 11 ga watan yuni nan da muke ciki idan aka ci gaba da bibiyonmu a cikin shirye-shiryenmu na labarin wasanni za a ji sakamakon wannan gasa. Tumadalla da fatan Habibu Sani daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya ya gamsu da wannan ansa. Yanzu kuwa bari mu saurari mai tambaya ta gaba. Sunana Muhammad Babangida Tiraji Gashua. Kuma ina so likita ne ya mun bayani akan wani sako da daga ana yadawa ta WhatsApp na cewa wai idan mutum ya kai azumi in ya fara shan ruwan sanyi yana ba shi matsala a kodarsa. Wannan shi ne tambaya na gidan rediyon Faransa International. na Muhammad Babangida Tiraji Gashua. Domin amsa wannan tambaya, na tuntuɓi likita Kabiru sai ni Garba wani kwararren likita da ke Kaduna a tarayyar Najeriya ga kuma amsar da ya bayar. Mafi yawanci ba a cika son a sha shi ba idan mutum bai ci komai ba cikin shi yana empty musamman ma a ce mutum ya ɗauki awa goma sha uku sha hudu tare da azumi sannan ya sha ruwa abu mai sanyi. Asali ma ruwan sanyi shi ba abu ne na shamakan ɗan adam ba bature ma da ya yi wannan na'ura ta sa adana wannan kayan sanyi ya yi ta don ajiyan abinci ne ba don a sa ruwa a rika sha ba a takaice idan mutum ya ɗauki tsawon lokaci bai ci abu ba ko da ma in ya ci ɗin ya ɗauki abu mai sanyi karara ya sha musamman ruwan sanyi yana yanda ga ruwan zafi na kona fata to ruwan sanyi shi ma yana kona tishu tun daga bakin cikin baki har zuwa makoshi har kuma abin da gangara da inda zai sauka to akwai yiwuwan idan ya kona wannan tishu ɗin kwayan cuta na bacteria ko an su suna iya bin hanyoyin jini ƙanana shiga su je su yi tasiri a jikin wannan ita vital organ da ake cewa koda kuma suna iya haifar da wani abu wanda zai iya zama da rura ga shi dan adam to gani cewa ana azumi kuma ana ɗaukan wannan dogon lokaci da ka yi magana me ya kamata mai azumi ya yi domin kiyayewa daga ciwon koda da ake tunanin cewa ruwan sanyi na kawowa na farko shine an so dama idan mutum ya kai azumi ya sami 'ya'yan itace ya yi amfani da su fruit musamman kankana da taunata da kwallonta domin eh, gaskiya tana da wani sinadari wanda yake wanke koda cikakke wanda kuma yakan hana datti ko wani tsatsa ko wani guba da ya tattaru a nan ya wanka ya fita domin ita koda ko da yaushe abu ne mai mataciya tacewa that is kamar filta kenan na jikin dan adam wanda duk abin da ka sha zai zamanto ta tace shi kusan kashi tamanin ko fiye da haka daga shi ake tace a tura shi inda ya kamata ya je sannan abin da ya je ya dawo za a fitar da marasa amfani ta tace ta turo mara amfani a fitsarar da shi bayan ciwon koda babu wasu cututtuka da shan ruwan sanyi kan iya haifarwa yana haifarwa sosai yana haifarwa da daɗewar fata na cikin makoshi wanda ake cewa irin sotrot yakan haifar yana haifar da kumburin kafan in makoshi da yake wuce shi ne tonsillitis ya sa shi ma ya inflammation duk sakamakon wannan ɗaɗayan sannan yakan taimaka wajen ɗaɗewa na shimfiɗan da ke cikin hanyar makoshi da tambi ga mutum ya samu zafi a cikin shi kamar yadda mai ulcer yake samu duk sun yana kawo sannan yana kawo pneumonia shi ma bronchial pneumonia ya sa eh, eh, eh, hanyar da yake shiga makafakan iska sanyi ya je ya ɗaɗe ta yana kawo kumburi a shimfiɗan murfi na ciki wanda ake ce ma diaphragm shi ma. To da ƙarshe likita wani shawara za zaka ba su masu yin azumi ko kuma wanda ma suka saba da shan ruwan sanyi? Eh, gaskiya shawara a takaice a kimiyyance shine eh, mutane a guji shan ruwan sanyi directly musamman mai sanyi karara. Shi sanyi ma shi nasaran da ya ƙirƙira eh, na'uran sa ruwa ya yi ta ne don a yi ajiyan abinci duk ma'abucin siyan firji da duba takardar shi na manual zai ga babu wani inda aka danganta cewa ka sa ruwan sanyi kawai ka ɗauka ka dinga ka kaba kana sha a'a akan so ne mutum ya sirka to a shawarce ne mutum dan ya gudan makansa cututtuka da suke kama ah, madaukai dace kirji eh, ke to kafici kamar wanda ake ce ma bronchopneumonia pneumonia ruwa lobon pneumonia suna nan da yawa barkatai da tsadewan wannan makoshi da kuma shigan kwayan cuta ta ba hanyar jini kanana hatta haifar da cutar da aka ce septicemia dan akwai kwayan cutar gram negative wanda in suka ba hanyar jini sukan iya zuwa jikin wani sassa na dan adam kwayan halitta su zauna su kuma su rika kyankyasan wa'ansu kwayan cuta gram negative ne dai ga mutum ya kan dan yi zazzabi da wa'ansu kananan abubuwa yawan zufa bai sani ba sai sun yi illa ga gurin so yana da kyau mutum ya haƙura da barin amfani da ruwa mai sanyi karara akan so mutum ya eh, ci 'ya'yan itace ya ɗan ɗauka ruwa normal wannan wanda ba na firji ba ya sha daidai ɗan misali shi ma yana ci yana hutawa yana sha ba ka kaba ba shi ma surkakke mai sinadarai ba mai sanyi ba mutum ma kan iya ba ma kansa misali ko da ba azumi ba ka ɗauki tsawon lokaci ko kana gudu ko kana ƙwallo, ka ɗauki ruwa mai sanyi ka sha kulle ma ciki zai yi. to kaga ko kadai illa ne ga rayuwar ga lafiyar dan adam to dakta muna godiya da amsa na wannan tambaya da kai to madalla na gode to madalla da fatan mai tambaya ya gamsu da wannan amsa da likita ya bashi da wannan amsar tambayar zai dakata a cikin shirin sai wani mako idan Allah ya sake haɗa mu da ku kada da ya kumanta, za ku aiko mana tambayoyin ku ta adireshin mu na imel a hausa tambayoyi a gmail.com ko ta hanyar aiko da saƙo a shafinmu na facebook ko kuma ta wannan lamba alamar ƙari biyu uku hudu takwas sifili takwas tara sifili takwas shida uku hudu tara kada a manta a hada da lambar da za mu iya kira domin a maimaita tambayar idan ana so a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku nura ado suleiman da bashir ibrahim idris da umaima sani abdulmumin da hassan alhassan sulaja ni aminu sani sado da na haɗa shirin nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na gidan radio france international arafat